auren su auren su da wani sai wane idan ki kenan yaushe rabanki da gidan nan rabi zumunci dai an ce a kafa yake tsakani da Allah rabi ko ni ban zo ba ai ke kyawun ko kafa kice bari in je in ga yayin nan ta ko To, anti, yanzu da ya kama ba gashi na zo ba? Iyi eh, da kika zo magana auren 'ya'yanki ina yi lafiya lau wai ina su fa'iza ne Salamu alaikum. To fa'iza yar halaga ta nan ma. Ina yi ne anti? Lafiya lau. Na gajiya. gajiya. Ku ce kuna ciki kuna jina. na. San da zuwa anti. Na yi. Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Ah, Lallai sannu ku. Yawwa. kai ai na zo ne akan magana to ya dame ni ya dame ni ya dame ni na to bari dai in zo ai dai maganan nan ta ƙare to haka ne ai ba janairu kaɗai ne ya shiga wannan damuwa ba wato ni dai kin ganna a gidan nan rabi ina jin rabon da in ga fa'iza tana fara'a tana walwala banda yau da ta ganki wallahi ba zan ce miki ga rana ba gaba ɗaya na rasa ta inda zan kamo bakin zara waɗannan yara to anti na zo ne akan maganan auren Junaidu da fa'iza idan har za a jira nan da shekara biyar sai a yi auren kin san ya samu aiki shi ma zai tafi kannan ya kammala aikin ya samu ɗan kuɗaɗe a hannunsa sai a zo a yi zancen bikin haba anti wannan irin magana ne wace irin magana ce wannan ai ta zama da yarin har sai shekara biyar eh ana ajiye da ta har shekara biyar eh idan gaskiya ne maganar aikin ya samu aikin a ɗaura musu aure mana ya tafi da ita wajen aikin sai mu ta ajiye ta har shekara biyar muna jiransa haba aminu ya haka ne da kai take magana kai kar ka yadda ka zage ni dan ba ka da kunya ka je har gida ka zage ni kar ka yadda ka zage ni yanzu dan na san ba ka da kunya to haba rabi to ko giyar wake nake sha ya za a in tura ƴaƴana su miki rashin kunya haba rabi duk da lalacewar zamani dai da ta zo yanzu ke da kike cewa shi Aminu kai ya miki rashin kunya ni yanzu rashin kunya kika zo ki min rabi wani irin rashin kunya kuma anti in ba rashin kunya kika zo ki min ba ki da Allah ko wani kika je yana faɗa irin wannan maganar ai kya ce ba haka ba magana ne fa ya kawo ni na gaya miki maganan auren yaran nan shekara biyar dai ai ba wani abu bane auren so shi ne burin dukkanin masoyi. Duniyar masoya girma gare ta kun sani, tabbas akwai faɗi. Aji aji cikin ta kowa a nasa ɓangaren yake kauɗi, kaso aso kashi Na gode Jimidu. Yanzu bai ba ki iya jira na tsawon shekara biyar ba ba zan yi jiran ka har shekara biyar ba saboda ni kadai nake faɗi tashi baka san ina yi ba auren so ake wata wili abin faɗa haba bai shekara biyar nawa ne in dai da rai da lafiya don kin jira shekara biyar ya kamata a ce kin fahimci cewar ba laifi na bane ni kaina bayan da zan yi ne mahaifiyata ce ta tilasta min ko ta ginda ya min sharaɗi kan cewar sai na ƙarar da ƴan matan da suke ƙarƙashina sannan ni kuma zan yi na auren shi ne ba ki iya jira na ba kamar yaya shekara biyar za a ajiye ta a rinka zama da ita sai shekara biyar yaron nan yana son yarinyar nan ci ita tana son shi me zai hana ba za a yi auren nan bane kar ki manta anti ina da 'ya'ya mata a gaba su biyu sai ya kawar da su tukunna ya je ko yanzu nan ya kawar da su ya je ya auren shi amma a yanzu in za a jira shekara biyar ko goma shikenan sai a yi bikin kin ji ko kin ji ko umma magana da nake ta faɗa kenan na faɗi maganar nan na faɗa na faɗa na kuma faɗa kin ji ai ga shewa kin ji har sai an aurar da yan mata dima-dima guda biyu dima-dima har guda biyu ita tana zaune tana jiransa ana ajiye da ita na ce kai min shiru ko ma su waye dai ba dima-dima ba ko su waye dai yan uwanka ne ka ne wai kai ni da kai muke magana nan ne ka bar ni in yi magana da yar uwata mana ka zo ka sa mu a gaba kai mana zuru-zuru ya ana magana shekara biyar ta yawa kina min magana shekara goma to yar tsana ce yadda zan ajiye ta ina kallon ta ko ko ya kiye so a yi a'a anti misali na bayar shekara biyar da ya zuwa goma shine na bada misali haka zaka ce zaka ce shekara biyar ai shekara biyar ba kwana biyar bane amma ba komai ka bi umarnin iyayenka ni ma umarnin nawa iyayen da yayana amma ka san ka cuce ni kuma ka yaudare ni na yaudare ki ko kin yaudare ni ban yaudare ka ba kai ka yaudare ni zan zauna ta zaman jiranka kawai ki dai ki ci kin matsa aure ke so Hmm. Junairu kenan. Ba komai. Faiza ina taya ki murnar auren da zaki. Hmm. Ni ma ina taya kamar na samun aikin da kai. Ubangiji Allah sai ya kai. Da ako ina. Ido ya ba zai yi kuka ba. In dai haka ciki ɗaya yake, ka fito ciki ɗaya da mutum, ka nuna mishi gara bare da shi rabi ni kike kallon idona a matsayina na yayarki kike gaya wannan magana ko? to Allah ya rufe asiri na gode ni dai gaskiya a ra'ayin da nake kenan in dai an yadda shekara biyar ko goma shikenan in ba yadda ba shikenan ni dai abin da nace kenan haka ne ai dan saboda kin san cewa ni dama tun da muka taso tun muna ƙanana kin san ni mai haƙuri ce akan ki shi yasa to gashi nan gashi nan saboda duk haƙurin na wani gashi nan to na haifo mara kunya irin ki gashi nan yanzu idan na ce abin da kika yi min shi ya miki sai a ce yawa kanwa uwar shi to na ji shi kenan wuce je ki wato anti ke kika daura gindin ya min rashin kunya ko ni na sa shi ni na sa shi ya miki rabi ni na sa ya miki rashin kunya saboda ba na son ki shi yasa na sa ya miki fitsara ai na isa in tura a zage to Allah ya sa tunda na ina da ƴaƴa mata kuma ina da namijin je ki an ji ina na ina yake ma allura ce shi da bai bata anan ki tafi can ki nemi ɗanki a waje ina nan a zaune in Allah ya yarda ba dai kin daura gindin ɗanki a wuri ba dai ba ina nan a zaune sai kin zo kina kuka da hawayenki sirka ta miki rashin mutunci ina nan ina jiranki wato na juma ina faɗan magana nan umma da ni magana sai a ce sai Amini da Allah ya isa ya ishe ni kai ka san in ba dole ba ba yadda za a yi mu fito ciki ɗaya in zauna ina wannan sa'in san da ita a girmama na girme ta bana so tashi ka bani wuri, ka bani in ji kuma da abin da yake damu na ai naka shi ke ba da kai wallahi eh, wannan ai ta baya ta rago ce kuma huta mu huta umma za ta kai ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne auren so da wani saiwa ne ga wani ya gwada shi bai dace ba ya na san rabi ta canza ra'ayinta gaba ɗaya rabi ta canza ra'ayin gaba ɗaya saboda ni tsakanina da rabi tun daga iyayenmu da iyayenmu suka haife mu ni da ita ba mu taɓa irin wannan abun ba ba mu taɓa zama muka yi sa'in da ni da ita ba ba ta taɓa zama ta min irin wannan fitsarar da rashin kunya irin na yau ba auren ne ba ta so shi kuma auren zumunci dama kin san yadda yake in ya yi daɗi shine ake kiran shi zumunci in ma bai yi daɗi ba cewa ake yi mugunta ce kin gani ki haƙuri in Allah yadda Allah zai kawo miki miji wanda ya fi ɗanta kuma in sha Allahu sai ta yi da na sanin ɗanta da bai aure ki ba. Umma, Umma na juma ina gaya miki maganar nan. to yau umma gashi kin gani da idinki kin ji da kunninki gashi nan duk lokacin da ne magana umma sai ki ce a bari an tirabi ta a tirabi an tirabi to yau dai gashi nan kat kin gani da idanuwanki fa'iza har yanzu a zuciyarki idan kin ji kina da sha'awar auren junaidu kuma shine mafi alkhairi da kwanciyar hankali da samun salama a rayuwarki da kwanciyar hankali na yadda zan je in samu antirabi in durkusa da gwiwoyi na guda biyu a ƙasa in ba ta haƙurin rashin kunyar da ne mata in ba ta haƙurin abin da ne mata don ki je ki auri ɗanta ki samu kwanciyar hankali ki zauna a ayaya na amince da duk zaɓin da kuka mu da gaske wato alhamdulillah fa'iza kin san abin da yake faɗa kuwa alhamdulillah Allah ya miki albarka amin Allah ya miki albarka fa'iza Allah ya sa ki gama da duniya lafiya kin ji ko kuma in Allah ya da fa'iza insha Allahu rabbi ba za ki taɓa kuka akan wannan auren ba insha Allah wannan zaɓin da aka yi miki fa'iza insha Allahu ba za ki da na sani akan shi ba yarinya yanzu za ki ga magana da nake ga miki za ki ga abubuwan da nake faɗe a kanki faɗi tashin da nake yi a kanki canji za ki gan shi da yanzu in Allah da za ki ji daɗin ki eh kofa sai an sare kofa saboda kiba in kin cikin koshi kin yi mulmul in Allah ya da <laughs> alhamdulillahi umma garganga sai an yi kalam ba ne bikin yanzu ai ni tin zan fara kiɗa na ajiya an go mijin yarinya an go mijin fa'iza yaushe kuma ka zama mawaki ban ce a tsaya ba sannan an go mijin fa'iza aminu ba fa ka gada ba fa umma ai ba sai na gada ba ai farin ciki ne dole ne da ki ganga yadda rai na ke so ka gam gam ka ci gam gam gam ka ci wato alhaji ba abin da yake damuna yake ci min tuwo a ƙwarya bai wuce rashin ganin yaron nan a cikin kwanciyar hankali cikin farin ciki ba wato rashin walwalarsa na jin ba daɗi a cikin raina gaskiya ne ajiya amma abin da nake so da ke mu ci gaba da addu'a ga baki ɗayan allah yadda abin zai zo cikin sauƙi fiye da yadda ba ma zato Allah ya yarda Allah amin summa amin ah ok, ah hello ah aminu ina gajiya to masha Allah masha Allah kai masha Allah amma na ji daɗi ƙwarai da gaske to to to to to sai an jima ba matsala hajji abin ya zo da sauki sun yadda alhaji kamar ya sun yadda ma'ana wai ina nufin sun yadda ayi abin cikin hanzari cikin lokaci kankani <laughs> ba ko da na ji ni dai na san dama yaran nan ne muke ta tsalle da shi nake tunanin ko ma ba zai yadda ba dama shi din nake ji amma to yanzu tunda abin ya zo da haka ai kaga abin ya zo cikin sauki yadda aka ce a maida da hankali a yi da wurin gara a yin hankali zai fi kwanciya hakan ya yi hajiya kin san me zan yi yanzu zan tashi in je yarinyar nan ɗauke ta in kawo ta in haɗa su da yaran nan su tafi siyayya don su saba da juna ma tun da wuri masha Allah hakan ya yi har ji wani sanyi a raina Allah ya tabbatar da alkhairi amin ya rabbi Allah ya ba mu nasara amin ya rabbi shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ta. ta sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne kawai ka san me ya faru ne wani labari na zuma da shi mai daɗi ka san me ba na so ki bar shi ba na son kamar ya fa ka sani irin labari ne nace na so dole ne Ba na so in ji ki bar abin ki mana tsaya ka ji ne je ka ga Ina dan Allah dan annabi ki bar shi abin ki na bukata oh. ha ki bar abin ki mana Shi soyin ya samu Saraya, yau duk hankalinmu ba a kwance yake ba. Saboda na je neman auren fa'iza sun hana mu. Hmm. Shi isa kika gan shi yake wannan damuwa. Wai neman auren fa'izan kuka je? Hmm. Sajida tana nan a ciki, ku shiga ku gaisa. Wai shi ne aka hmm. hana auren? shiga je A wurin so ake wata wili abin fada. Doya ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ta sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba Fa'iza, babu amfanin ki ci gaba da wannan kuka. Tunda kin riga kin amince da zaɓin nan da aka yi miki. To anti ya zan yi dole na amince da zaɓin da suka ba. <laughs> Ki haƙuri. Allah ya sa zaɓin da aka yanki shine alheri a gare ki. Ki haƙuri. Yanzu ma mahaifin yaron ya waya ya ce yana so zai zo ya magana da ki. To anti me zan musu? Me suke nema a gurina? burinsu ya cika sun nema an ba su to me zai zo me zai zo da mishi ni ba na bukatun zuwa shi ba haka ne, yana so ku je sayayya ne sayayyan bikin gani jikin sa ba na son ki san ana bukatan abubuwa a bikin saboda ne akwai dinke dinken da za a yi na bikin wayanda za ki sa a bikin shi yasa yake so ya zo sai ya wakilci dan sai ku je tare an kin san ba na san shi <laughs> dole ne sai yin sai da ni za a yi ya ce abin shi ma ki haƙuri ba ba a haka dan Allah idan ya zo karki irin wancan abin da kika yi rana kina ji na ba <laughs> kin ga yanzu gidan zaki bai kamata ki dinga nuna ba kya so ko wannan ba kin ga zaki sa gidan su masu ji wani iri amma komai idan kika fawwala Allah kika miƙawa wa ubangiji al'amuranki sai duba ki insha Allah kuma alheri ne a gare ki kina ji na ki haƙuri kin ji fa'iza ta haƙuri fa'iza ta kin ji wallahi shi kuma ya cuce ni ki haƙuri to ya za a ya yaudare ki haƙuri ki hakuri Allah ya sa hakan shi ne alheri tunda kika ga ba'i a yi da shi ba to ba shi bane mijinki kin san matar mutum kabarinsa kuma rangini ranzani ki haƙuri da ƙaddarar da Allah ya aiko miki da shi dan jarrabawa ce kowa da kalan nasu idan kika yi haƙuri kika cinye wannan jarrabawa za ki ga riban abu na gode anti <laughs> ya zai yanzu ki tashi ki samu ki je ki wanka ki wanke fuskan nan na ki dibi fa yadda kika zama gaba ki dibi fuskan yadda ya kuma